ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushin Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wakilinmu Mahmud Kwari ne ya yi da tsohon dan majalisar dattijai sanata Masud Aljibril Dogwa wanda ya kasance tsohon malami kuma tsohon shugaban makaranta kafin ya shiga harkokin siyasa don gane da matsalolin da aka fuskanta a kwana nan inda matasa suka jagoranci zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar rasha abinda kuma ake ganin irin wannan mataki na da nasaba ne da gazawa wajen ilmantar da irin waɗannan yara ko ɗalibai mahimmancin tutar ƙasa da kuma kishin ƙasa ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai mahmud da bakon nasa su a nasu tunanin a tawa fahimtar sun daga tutan nan ne ta rafi domin su bata wa Najeriya rai cewa shikenan tunda shugabannin Najeriya sun ki musu kaza sun ƙi musu kaza wacce ƙasa ce idan sun je sun ɗan ko hankalin shugabannin nan zai tashi ni a tawa fahimtar kenan wannan isa ke bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mu tun daga ƙasa mu daɗa assasa shi shine wannan magana civic education civic education din nan wani lesson ne wadda aka saka ya a cikin manhaja ɗinmu ta makarantu wadda ake koyar da su wadda yanzu ya kamata a je a daɗa fito da gundarin abin da ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i hmm. wa'annan shine shin menene ma hakkinka civic education na me ke koyarwa wani shine wato shin menene hakkin ɗan ƙasa akan ƙasarsa menene kuma hakkin ƙasarsa a kan shi hmm. da me da me ya kamata yi wadda ƙasar za ta ce ta fi takinsa haka kuma idan ana koyarwa ai ma idan ka cire maganar ɗan ƙasa da ƙasar sai ma ka ɗauko maganar wato yaro a unguwarsu shin me ya kamata yaro yi wa unguwarsa da me da me ya kamata i kiyaye domin unguwarsa kar ta ga wani irin yanayi misali yanzu zan ga maka ai duk yaron da ya tashi a unguwa mutanen unguwar da manyansu da iyayensa da waɗanda suke manya ne unguwar ba za su so su ji an ce ɗan unguwarsu babban ɓarawo ba ne ba za su zama a ce babban ɗan unguwarsu babban ɗan iska ba ne saboda haka akwai wani hakki kenan da yaron ya kamata ya kiyayewa wannan unguwar haka kuma unguwar su ma me ya kamata su yi wa yaron domin su saka a kan titi shine sun jawo shi a jika sun yi kokari sun koya masa abubuwan da ya kamata ya zama nagari saboda haka wancan lesson din na civic education yana koyar da yaro ne ya zama nagari a makarantu tun daga elementary har zuwa secondary har zuwa tertiary institutions nan nan saboda haka dole ne mu koma ma'aikatan ilimi da suke bangarori daban-daban na ƙasar nan a koma a sake wannan duba wannan manhajan da darasin a tabbatar da cewa an da inganta shi a kansu sannan shugabanni su kokari in an nuna yaran nan fa haƙƙi da yake na ƙasa a kansu to shugabanni su kokari su sauke wannan haƙƙin nasu in ba haka ba yaran da za su yi mun fakaranta haƙƙin gwamnati a kanmu shine ta ba mu ruwa haƙƙin gwamnati a kanmu ta ba mu wuta haƙƙin gwamnati a kanmu ta mu ilimi mai inganci haƙƙin gwamnati a kanmu eh, kiwon lafiya haƙƙin gwamnati a kanmu ta ba mu filayen da za mu yi noma da abubuwan da za a yi noma saboda haka duk waɗanda sai sun duba su gani shin gwamnati sun sauke su kuma su san da cewar ƙasa tana da hakki su tsare mutuncinta su yi abin da ƙasa ba za ta shiga bala'i ba. To amma nan wace farko da alhakin watakila yi ma wannan manhaja garan bawul misali ita ma'aikatar ilimi ce ko kuma a gwamnati ce ɗungurungun misali. Ai kowace tunda ma'aikatar ilimi ta tarayya ai tana da control in ta ga dama za ta iya cewa oke kowace state a saka subject iri kaza mm. ina fata ka fahimta idan darasi iri mm. kaza mm. idan aka sa wannan darasin to ai jaraba za a dinga yi ya zama a ce kuma an mai da shi dole duk ɗan ƙasa kamar yadda ake yin english ya zama wajibi haka ake mathematics wajibi ne to haka ma civic education na a mai da shi wajibi a makarantu yadda idan za a yi jarabawa ya zama ina ɗaya daga ciki idan baka ci ba to ba za ka je tashiyar institution ba to wannan idan an yi zai taimaka mana kwarai to irin wannan tsarin sanata akan yin sa yawanci a takardu amma za ka ga an zo aiwatarwar ana samun wato lamu ai ga sama da shekara goma sha ɗaya mun san akwai wannan hmm. amma an mai da hankali ne ai yanzu da wannan balahirar ta zo ta matasan nan shine ai ya daɗa fito da cewar waɗanda suka yi ƙoƙari a mai da abin nan wato ya zama ala dole ba zai iya manta da kokarin da ita Profesa Rukayya ta yi ba lokacin tana minista domin a lokacin da aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran nan a fara koya musu kaza a fara koya musu kaza to kaga da an yi kenan da yanzu kila an mai da hankali da ya rage mana domin waɗansu da yawa yanzu da su ɗauki tutar nan ta rasha ba domin sun san da cewa daga daga tutar rasha kai ka san da cewar kana nufin wani abu ne na ƙasa sai ƙasa ta tambaye ka menene ƙasar ba ta yi maka ba har za ka je ka daga tutar wata ƙasa a gida to kuma ba wani biki ake ba ba wani biki ake ba mm. ina fata ka fahimta saboda haka ba za mu ci muna ganin laifin su yaran kai tsaye ba mm. shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga hadarin daga tuta. ba a koya musu ba mm. kuma wannan civic education da nake gaya maka wadda zan iya ce da kai darasin koya da'a gare ka ga ƙasa ƙasa gare ka ku gare ka kai ga unguwa ƙauye gare ka kai ga ƙauyenku abubuwa ne ga sunan bala a dadin wadda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka wa juna wadda dole sai mun dawo shine waɗannan yaran za mu saka su a kan titi sannan na uku mahmud dole ne fa mu koma makarantunmu mu fara koyawa yaran nan namu sana'a idan ba mu fara koyawa yaran nan namu sana'a ba to fa muna cikin haɗari haɗari da yaro zai tashi ba inda zai je haɗarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira goma ba haɗarin da yaro kullum kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen goma karata sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu to yanzu ma hatsarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba yan kuyin kuyin bane yara ne waɗanda a takaice yan shekara goma yan shekara goma sha biyar yan shekara iyakacin shekara goma sha biyar mafiya yawansu to waɗannan yaran yan ishirin ba su da yawa ba su da yawa in ka duba waɗannan yaran a koma gidajensu tsakanin su da iyayensu wa idamu da wani inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su amma da yawan su idan uwan ne ko uban bashi da lafiya yamma tana yi zaka ga ya dauki bal ya tafi filin bal saboda haka wannan civic education shine zai zo sai ma ka koya yaro tausayi a idan ka koya yaro tausayi ba ma zai tunani zo ce zai dauki wuka ko iburma wani ba ma zai zo ce a shi kenan zai dauki dan bala ko iburma wani ba koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi To masauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin Mahmud Ibrahim Kori da Kano da kuma bakon namu sanata Masud Aljabir Doguwa sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leland Gresham. Na ku Babangida Cifirin ke cewa huta lafiya sai wani makon. an hakika ba da tangarda ba Kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa